To yanzu kuma lokaci ne na shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Yau dai shirin zai yi duba ne kan yadda a daidai lokacin da mata masu juna biyu ke fuskantar kalubalen zuwa asibiti ko cibiyoyin duba lafiya. Gwamnatin Najeriya ta yadda ta samar da cibiyoyin baiwa mata masu juna biyu ta musamman guda 154 a wani yunkuri na rage mutuwar matan da ƙananan yara. Matan da ke yankunan karkara ne kan gaba wajen samun matsalar duba da ƙarancin cibiyoyin wani sa'in ma ƙarancin wayewar kai. A baya-bayan nan ana iya cewa gwamnatin Najeriya ta tashi haikam wajen daƙile mutuwar matan a yayin haihuwa ko kuma rasa jariran nasu. A wasu lokutan kuwa ɗa kwance uwa kwance ake yi don kuwa ana haihuwa cikin jigata. ga kuma babu cibiyar lafiya a kusa ko a cikin watan maris da ya gabata gwamnatin najeriya ta amince da samar da dala biliyan ɗaya don tallafawa jihohin ƙasar talatin da shida domin tinkara ƙalubalen mace-macen yara ƙanana tare da inganta cibiyoyin kiwon lafiya guda da 774 a faɗin ƙasar domin mayar da su wuraren da za a riƙa baiwa waɗanda suka samu matsalar haihuwa magani kyauta. dangane da batun mun gayyaci musa abdulkadir magashi jami'in lafiya da ke jihar kano a najeriya da kuma nana sani matar aure mai juna biyu amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki abida sha'ibu baraza rayuwata A lokuta da dama, mata masu juna biyu da ƙananan yara sun fi samun rashin kulawa daga cibiyoyin duba marasa lafiya, wanda hakan kan hana wasunsu zuwa domin duba lafiyarsu. Shirin rayuwata ya zanta da Hadiza Bello mai juna biyu. Allah ya ba su ikon ci gaba da kulawa da masu juna biyu. Tunda dai masu juna biyu dama su ne ababen tausayi a wannan lokaci. Shi ne dai fata na. Allah kuma ya sauki duk wata mai juna biyu lafiya. A nasa ɓangaren Umar Shehu magidanci cewa ya yi samar da cibiyoyin duba lafiyar matan zai taimaka gaya musamman a yankunan karkara buɗe wayannan guraren zai taimaka sosai duba da yanayin akwai gurare da yawa wanda babu maternity mata masu juna biyu da su rika amfani da shi ko kuma guri wanda za a rika kula da ƙananan yara amma dai ya kasance cewa an tuna da mutane wanda suke karkara kamar yanzu misali za a iya zuwa irin manya-manyan local government a gina ba sai lalle a cikin babban birnin jihohi ba saboda babban birnin jihohi akwai irin wayannan guraren ma ba na gwamnati ba akwai na private wanda suke isassu. Dangane da batun mun tuntuɓi Halima Shehu jami'ar lafiya a Najeriya. Za a samu ci gaba sosai kuma sannan za a samu ragin mata masu juna biyu da suke rasuwa saboda yawanci za ga wasu abin da ya sama ba sa zuwa asibitin za su to in mun je asibitin ba mu da kuɗin da za mu siyi magani ba kuɗin da za su yi urinalysis duka dai irin wannan ƙananan abubuwan ba su da kuɗin da za su yi to za su ga zuwa asibitin ba shi da amfani za su zauna a gida to haka idan haihuwar mata ta zo to shi ma za su haihu a gida sannan su ma lafiyar ƙananan yara kin san ƙananan yara suna cututtuka haka Da yawan matan karkara sun fi fuskantar rashin samun kulawa ta ɓangaren mata masu juna biyu da ƙananan yaran. RFI. An gaida Abidatu da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta. da Nana Sani matar aure. To a gaskiya a matsayina na mai juna biyu wannan cibiyoyi da gwamnatin tarayya ta samar abu ne dama da ya kamata a ce tintini gwamnati ta duba wannan bangare na masu juna biyu wajen gana inganta musu lafiya duba da cewa ba su kaɗai suke rayuwa ba dole dama sai an saka musu hannu wajen gana inganta musu tasa rayuwa da kuma lafiyarsu gaba ɗaya. Don kun je awo asibiti ya batun kulawar da kuke samu daga bangarorin su ma'aikatan lafiyar. a bangaren wajen awo kuma jami'an lafiya gaskiya suna iya su wajen ganin sun bawa masu juna biyu farin ciki tare da kuma kulawa da lafiyarsu duba da cewa duk wata mai juna biyu tan ana so a same ta da nishaɗi to gaskiya suna ƙoƙari a wannan bangaren Wane fata ne da ke ko kuma kira ga mahukunta? Mahukunta da kuma gwamnatin tarayya Allah ya ba su ikon ci gaba da kulawa da masu juna biyu. Tunda dai masu juna biyu dama su ne ababen tausayi a wannan lokaci shi ne dai fata na. Allah kuma ya sauki duk wata mai juna biyu lafiya. sai gake a duniya ana ta jiki matau in ban jiki lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke ba a kurba ruwa sai da lahiya uwar oh, jiki ba a kama tu sai da lahiya uwar oh, jiki ba a kurba ruwa sai da lahiya uwar oh, jiki ba a yin sallah sai da lahiya uwar jiki ba a yin armi jiki ba awa araba sai da lahiya uwa jiki ba a shiga mota sai da lahiya uwa ba a shiga shirgi sai da lahiya ba a wan fanda sai da lahiya uwa Wakar Waƙar lafiya uwar jiki kenan daga tarayyar Najeriya da fatan kun nishaɗantu. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Musa Abdulkadir Magashi jami'in lafiya da ke jihar Kanan Najeriya. to gaskiya zai taimaka al'umma da mata saboda su cibiyoyin kula da mata da ƙananan yara kusan su ne na mutanen da suka fi rasuwa yara under five kasa da shekara biyar da kuma mata masu ciki saboda rashin kulawa da suke samu da kuma wasu cututtuka da suke Da saurin kashe yaran da kuma mata masu ciki da haka idan aka kirawo su aka ba su tallafi na musamman ko aka kula da lafiyar su zai rage saboda cibiyoyin da za a kafa gwamnati za ta gaba cibiyoyi ne masu inganci wanda za ta ɗebi ma'aikata ƙwararru da kuma masana kiwon lafiya wanda su kula da lafiyar su. saboda mata masu cikin nan suna rasuwa saboda yawan hawan jini yawan kumburi rashin jini a jikinsu da abubuwa da yawa wanda shi yake sanadiyar kashe su yaran nan su ma suna kirsuwa saboda cututtuka da rashin kulawa rashin isassun ma'aikata ko kuma rashin katan da za su kula da wa'annan marasa lafiya ga jariri in yana malaria wani sai su tunanin uh, maye ne ya kawo mutum ko menene. to kamar yankunan karkara da dama ba su damu da zuwa asibitin ba yin irin waɗannan cibiyoyin kana ganin zai hankalin su. su mutanen karkara da ba su gane asibiti ba amma yanzu kowa kansa ya waye gaskiya ana zuwa asibiti fiye da yadda kike tunani a da da ana ɗauka haihuwa a gida ma ita ce haihuwa mafi inganci daga baya kowa ya gane dama mu a likitance ko kuma a yiwuwan lafiya da ake na duniya an san cewa haihuwar gida ita ce haihuwa mafi hatsari saboda idan ka haihuwa za a iya gane cewa wana yana zubar da jini bisa ka'ida ba ko kuma wannan jinin ya wuce ka'ida sannan ba za a iya gane cewa an cire ita mabiya ga baki ɗaya wadda muke kira return placenta an zare ta ko kuma da ragowa a jikinta so da yawa da irin wannan abubuwan wanda daga baya yake janyo musu wasu cututtuka da yawa ba a iya gane cewa a'a bayan an haihu lafiya macen take jinin ta bai hau ba a'a wata ta fara jijjiga ne jijjigar da ta fara a'a hawan jini ne ya kawo mata ko kuma high protein ne ya kawo mata ba a ganewa daga baya yanzu tunda suna zuwa wajen masu magungunan da suke tunanin aljanu ne ko kuma yan bori ne ko menene yanzu suna gane cewa to asibitin fa a dawo a kula da shi shine dole shi yasa yanzu duk an dawo asibiti gaskiya zai taimaka musu wajen kula da lafiyarsu kuma za su dawo su dinga zuwa asibiti yadda ya kamata Musa Abdulkadir Magashi jami'in lafiya da ke jihar Kano Najeriya tambaya gare ku masu saurare wacce kulawa mata masu juna biyu ke samu a yankunan ku batun cibiyoyin kula da lafiyar su fa shawara ga mahukunta sai mun ji daga gare ku Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International rafai musamman abokiyar aiki Abida Sha'ibu Baraza. Aisha Shehu kabar da shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi. To an gaishe da Aisha Shehu Kabara cikin wannan shiri na rayuwata.